bari in ɗauke ka baya ya aka yi duk shugabannin da suka wuce duk shugabannin da suka wuce ba haka suka ci bashin ba kuma sun yi wani abu ai sun ci bashin kuma za a ga inda bashin yake da ka ci bashin za ka yi hanya watsanne ka yi hanyoyin in ka ci bashi za ka yi asibiti banda asibitin soja wanda dole mu gode ma soja in ka shiga fotefo sun gyara kuma talaka na zuwa yi ya kamata 'yan sanda su yi wannan kwaikwayo kastam su yi wannan kwaikwayo su rika samu su yi asibitoci a jiha ko ina kowace birnin jiha su yi asibitoci yadda soja suke asibiti kuma da suka asibiti ba su ce sai soja kaɗai zai ba kowane irin ba ƙauye um, talaka zai je in dai zai iya biyan kuɗin magani da kuɗin gado ka gane ko hmm. duk duk duk abato ina so in nuna maka daga noma tattalin arziki tsaro ilimi aikin yi masana'antu wanda aka iske an ma gaza gyara ta da su ka gani ko wannan olam da ake magana yan ba ina ta wani maganganun sannan akan olam duk da duk da dole ne ya ba masa a wani wuri ci yan yi. amma olam ana zargin gabanar da suka da masifar da ta wuce wannan ku kawo kamfani ku sa kudin mutane su sa su ku sa kudin mutane su sa su to ai ana ka ji binciken da ake an gano cewa kuɗin da suka ce za su shigo da su domin dala biliyan uku don amfanin ƙasa to maimakon su shigo namu suka tatse da su aka haɗa kai aka yi ta sama da faɗi da sauran kamfanonin nasu aka sa dala ta sama aka lalata saboda in sun ta sama suna da ita sai su zo su canza naira sun ɗauko biliyan ɗaya sun kawo sun samu biliyan ɗari bakwai da wani abu to in kana da biliyan ɗari bakwai da wani abu amfanin gonar da suke sai ba sai sun saye shi na duka arewa ba da wani biliyan kawai ka gane ko wannan abun yana da ɗaure kai because muna magana shugabanci kuma mun dawo muna magana wasu kamfanoni waɗanda suka operating nan cikin arewa waɗanda su ya kamata a ce mutanen arewa sun yi amfani da su domin ganin cewa an gina arewa amma kuma ana zuwa ana cewa kuma an lalata arewa da sunan waɗannan kamfanonin to ta ina za a fara kuma ta ina za a ce an ce kai abin da har yanzu so ka gane cewa yau idan ka dibi kanka ka fito ka dibi makwabcinka yana zaune lafiya shi tattalin arzikin ƙasa ba namu na 'yan boko ba ana maka magana takarda na ƙarya ka zo ka dibi yaya makwabcinka yana iya kai ɗanshi makaranta yaya makwabcin ɗanshi ba jahili ya zama ba kana jin yana iya cin abinci sau uku yana iya zuwa gona ya noma menene sana'arsa me tunaninsa zai zama criminal ka sa shi ya zama ya zama criminal da ƙarhin tsiya saboda policies ɗinka muna maka magana cikin mutanen nan da aka yi waccan gwamnatin da su yan uwanka izuma ana zargin yanzu suna da trillions of naira banda ƙauyanci me za su yi da su kai me da su ana zargin bankin da ke najeriya bai iya ɗaukar kuɗinsu ya ba su interest domin ba inda zai business ɗin da zai iya biyan su interest ka ɗauki trillion ana zargin trillions in, in tens if not 100 trillion to ta ina zaka ka sashi a tattalin arzikinmu ya yi aiki sai daga kai ma turawa ana zargin wasu kamfanoni na ƙasa na 'yan ƙasa ana babba su kuɗi su buɗe wancan gidan mai wancan waye wancan waye wancan waye duk shi ake zargi kamfanin jirgin sama waye waye to wannan kuɗin ba wannan kama kaman ba ya saka kuɗin inda za su yi amfani ba yanzu halin da ake na ga wasu kungiyoyi suna ta kokarin ganin cewar arewa nan akalla ba kasara ba cikin ɗaruruwan matsaloli da kalisa ba suna son a fito a ga ta ina za a iya bi a kama abin da ya shafi barace-baracen nan da kuma rashin ayyukan yi kana ganin akwai nasarar da hakan za ta haifar gaskiya ne izuma ka tambaya mai kyau muna ta mitin da kungiyoyi kamar yanzu zan iya nuna maka ka ga wannan fayil ne na wata kungiya ka ganta wadda ake ce ma eh, wannan nan eh, northern reform organization wadda ita ta hita mu zama da gindinta mun yi mitin da su muna tattaunawa da wasu northern organizations da yawa da tamu wata an mata lakabi turmi da taɓarya wata wace ce wata duka dai muna so mu haɗu idan muka haɗu sai mu ga me za mu mu arewa kuma musamman cikin yadda muke tahiya na magana almajirai ina kamar yadda na gaya maka akwai ita wannan kungiya da wadda suka haɗu da wannan malam aminu kano wadda ta shahi almajirai da marasa ƙarfi sun yi abinsu mun samu estimate na almajiranmu na waɗanda suke cikin tashin hankali da yunwa da kuma nakasassu muna da detail ɗinsu a nan ne na ce maka dole mu gode wa gwamnan jihar kaduna da ya tafi ko ba ko mai jihar shi ce kadai muka iya sa hannunmu a wani abu mai kama da wannan duk shekara yana fito da bayanai na wanda aka kashe sanadiyar 'yan ta'adda da waɗanda aka yi fyaɗe da waɗanda aka yi fashi da waɗanda aka ƙona masu gidaje da waɗanda suka rasa shanunsu dukiyoyinsu akwai shi a nan conservative estimate na gwamnati wannan muna yin times 4 ko 5 na wannan figa ɗin ba, mu yadda da ita ba amma ko ba komai shi ya nuna damuwarsa domin babu jihar da za ka je a yanzu ba mu samu ba duk shekara yan rufa'i sai an wannan kwatale ma ne cikin muna da muna muna kididdigar su ba mu kare ba amma na da da aka yi na ce maka an samu almajiri mai dan koko ba almajirin cikin gida ba ba ba almajiri mai dan koko mai yawo ya bara da dan koko masu wanda a'a ai ba mu cewa masu makaranta allo ka dai ga mutun da bara wani zubin an yi makaranta allo ƙarya ne ka gane ko mai bara dai ka gan shi wanda ke makaranta allo ai na gun malamin shi ka gane ko mai bara dai kaga mutum da rana kaga mutum da sahe sai ka ce makaranta allo ai mu mun sani mu yan dariƙa ne mun san ba su bane amma ainihin mai karatu da sahe an gama ta ya ibar shi ya komo da daddare yana nan an hura wuta ko to wannan ba su ba ainihin mai yawo da ɗan ƙoƙo a wancan ƙididdigar da muka yi shekarun da suka wuce an samu mutum a miliyan 26 yaro a nan arewa yanzu conservative estimate na ce maka ya kai talatin da wani abu amma wannan authentic wato tataccen data kaga, ga mizani ba mizani diddiga an samu miliyan 26 tabbatattu kuma ana zargin ana aiko musu da taimako daga saudi arabia daga unicef daga wasu kungiyoyi america ana zargin ana aiko gwamnatin tarayya da su don a tallafi yaran nan almajirai amma mun yi mun yi mu gano sahihancin abin da an tare wanda a lokacin gwamnatin da ta gabata wadda ba ka son ai magana dai ita ce ya kamata domin ko ba komai asalinsa daga fulanin nan ko ba komai asalinsa daga arewa ne ko ba komai 90% masu baran nan daga arewa musulmai ne ko ba komai 90% eh, ɗinsu hausawa ne wanda duk ta shahe mu mu duka to a wannan ne ya kamata mu samu haƙiƙanin shin kuɗin nan da ake zargi wajen dala miliyan 100 kaza ana aikowa don almajiran nan wanda jonathan har ya fara yunkurin tsugunar da su shin ana yi da kuɗin nan koko magana ce amma sahihanin labari tun daga bayan gida muke ji ainihin labarin gwamnati sun ki yadda mu sani to a lokacin ɗanmu da ke shugabancin nan ne kamata mu sani ba mu sani har aka yi aka gama babu irin 'yan uwansu da ba abi ba ga abin da ke faruwa ga abin da aka ce ana kawo kuɗi don allah ku taimaka mana mu ga mun samu kuɗin nan yaran nan mun yi mun tsugunar da su ba mu za ku ba kuɗi ba mu za mu yi wato kamar consultancy mu mu shiga gaba muna da ƙididdiga su mun san inda suke mun san garuruwan da suke ko mun san abin da ya kamata a yi masu ka gane ko to wannan shine sai muka rasa shi malam izuma ka, fahimta eh, eh, to daga nan wannan abin da muke in ka tambaye ni sai in gaya ma dalilin da muke haɗa kanmu ita ce babban magana dama so nake to mu ji be eh. dama so ne ya abin da ya sa yanzu haɗin kan da za da ikon Allah kaga dai a nan ƙasar a kudu kamar yadda ka sani akwai wanda za a ce a fini fere in ta faɗi magana za a ci mun yi research a kanta mun ga me yasa ta ci nasara su edwin clark in suka yi magana za a ji daga kudu mun yi bincike mun ga me yasa a ci nasara ta gane ko babban matsalar mu a arewa baka da tajiri har yanzu wanda zai ce bari ya zo ya saka kudaden shi domin a yi aiki irin wannan idan ana baka labari wallahi tallahi sai kai kuka yau in na gaya maka wasu abubuwa ba za ka iya bacci ba tunda kana cikin masu kishin ƙasa kai ba za ka iya bacci ba wallahi masifar da muke ciki ana ba ka da wani ɗan arewa da zai zo ya iya ɗaukar wani abinsa wanda ya kamata a zauna wasu su yi tunani su fito mana da ajanda babu a arewa muna shi yasa ake gaya maka da ake ɓata su su suka ja a ɓata su ka zagi sardauna ka zagi shagari ka zagi tafawa balewa ka zagi abubakar gumi ka zagi sheikh dahir bauchi duk waɗannan in ka zage su a wani wuri baka sha da can buhari na zago me yasa ake zagin buhari yanzu me yasa ake zagin shugabanni yanzu sai su duba jikinsu misali yanzu idan ka zo ka tsina ko ba komai misali garinku in ka zo ɗahirin mangal ai ina ƙoƙarinsa ba ka iya zuwa wani gurka zagi ɗahiru saboda ko a funtuwa na ga yana ba da abinci na ga a katsina yana ba da abinci ungoyi ko ina yana ba da abinci kuma leburorinsa talakawa ne abinda kawai su ɗahiru eh, alhaji ɗahiru suke bukata faɗaɗa arzikinsu faɗaɗa masana'antu gina masana'antu za su ɗauki 'ya'yan talakawa aiki amma ai kaga yana kokarin misali nake maka ka je ka zagi dahir mangal a wata unguwa ba zai zago ba in kaga ana zagin shugaba laifinsa ne alhaji za ka zage shi za ka je dahir sheikh dahir bauchi ka zage shi za ka je ka zagi dahir mm, sheikh gumi amma duk malaman nan ba wanda ba za ka zaga ba babu wanda ba za ka zaga ba za ma an ka je ka ce za ka kare wani ma sai ka ci duka dan me dan an same su da rashin gaskiya Don an same su da rashin imani don an same su da rashin tausayawa don an same su da haɗa kai da azzalumai gina ƙasar ba gina ta ba manyan arewa sun gina su su kuma sun gina arewa sun gine ta su an dasa su sun tumbuke arewa tumbukewa kasan yankewa ma tana iya tukowa tumbuke ta suka yi tushen suka cire na arewa suka yas yanzu kila abin da nake tunanin za a tun da kun ce za ku haɗa kuma yanzu ba dan arewa ne ke shugabanci tunani na kila wannan tunani na ne kila za ku yi to da wasu tsare-tsare da wasu shirye-shirye wato ma'ana wasu ajendoji ko blueprint mm. wanda za ku mika ma shugaba bola ahmad tinubu mm. da kila taimaka ma arewan tunda can baya kuna ganin kan ba a komi ba gaskiya ne ina cikin wanda aka ɗauka su kawo tsare-tsaren amma tunaninmu bari ka ji mun ji mutanen arewa suna so dole su haɗa su nemo faɗa tsakaninmu da tinubu ko mai za ka ce ka je ka ce ni badan ciniki na na da tinubu tinubu mun yi jin tuwal da shi tun da aka bar jin tuwal bai ƙara gani na ba ina ruwa na da shi a cikin wahala na tashi ina gaya maka wani ya iske na asibiti last week haihuwa ce ta zo ta na rantse maka da allah ban iyawa asibitin nan na gwamnatin ma ban iya ina zaune Allah shi haka yake sai ga wani ya zo ya aga sa'an liticin mai yace asibiti yace ina wurin yaje sai dai na ga rasidi ya biya amma ina so in gaya maka a wannan to duk ma abin da mutum zai ci ni na san tinubu a lokacin da yake tinubu amma babu ruwa na da shi tun da ya jun 12 suka koma na deko muka rabu da su sojoji suka korai ya gudu har ya dawo ban ƙara ganin shi ba da ina da lambar shi mai 090 wannan mai ake ce mata eh, eh,